صلى الله عليه وآله وسلم وبعد kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 21 ga watan safar alif da ɗari hudu da talatin wace sai daidai da sha shida ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqida mun yi bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mahaliccinmu ya halicci halitta da saninsa ba wani abu da yake faruwa sai da sanin Allah shi kuma abin da bai faru ba Allah ya san yadda zai kasance inda ya faru kuma ya san dalilin rashin faruwansa sannan muka karanto cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance wa kowanne daga cikinmu nan iyaka mu na da farau kuma yana da karau kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha yadda muka faru muna da iyaka sannan muka ce a cikin karatunmu na baya ba wani abu da wani mutum ke ciki ko aljani ko mala'ika ko ma dai wace irin halitta ce wacce za a ce Allah bai san abin da take ciki ba wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إنه بكل شيء عليم Allah ya san duk abin da kowa yake ciki da abin da ka ɓoye da wanda ka bayyana qul in ma fi sudurikum aw tuhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir shi yasa wani mai hikima yake cewa ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على to تعلمي duk yadda kake ciki Allah ya riga ya sani sannan muka karanto Allah ya umurce mu da mai mashi biyayya ya hane mu da sabonsa sannan muka ce duk abin da kaga wa kana da nufin Allah ne da yardansa ne da saninsa ne sannan kuma ba wani abu wanda zai faru face da sanin allan da kuma yaddansa wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin to yanzu in sha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam ya ce ya yahdi man sha. Allah shi shine yake shiryar da wanda ya so ya kuma badda wanda ya so Ma'anar magana kenan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa man sha'a falyu'min wa man sha'a وهديناه النجدين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا دك بعد ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين الله شيني يكي شري يد da يتو ويعصم ويعافي فضله Allah shi yake tsare wanda ya so ya ayyuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ne yake tsare wanda ya so wa yu'afi sannan kuma ya baiwa wanda ya so lafiya shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allah ina neman afuwanka da kuma lafiya wato ka rangwanta mani abubuwan da na aiwatar na zunubai sannan kuma ka bani lafiya domin da lafiya da cutarwa badawa da hanawa duk daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala fadlan amma yana yin haka ne don falala idan Allah ya baka lafiya ya baka wadata ba wai tsoro bane yasa ya baka ba wai dan kai dan wani bane yasa ya baka a'a falala ce gare sa yasa ya baka inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da tuhuma a ce mai yasa ka ba wani mai yasa ka hana wani a'a falala ce ta Allah ba dan yana tsoron wani ba ba dan kai dan wani bane a'a Allah yakan hana dan wani ya baiwa dan wanda ba wani ba ai abin da ya kawo rikici kenan a cikin garin makka tsakanin maguzawan ƙurayshawa wai suke cewa menene zai sa Allah ya bai wa annabi annabta bayan mun riga mun san asalinsa mun san wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim in ƴaƴa ne in dukiya ne akwai mutane waɗanda mun sani sun fi annabi salatu wasalam menene zai sa ba za a ba su annabta ba sai a ɗauko annabi alaihi salatu wasalam a bashi annabta sun manta cewa kuma duk abin da Allah ya bayar kyauta ce falala ce gare shi wa yudhillu man sha Allah ne yake ɓadda wanda ya so domin shi mutumin da Allah ya shiryar duk yadda yi ƙoƙarin badda shi ba zai bata ba sannan wanda Allah ya faddan duk yadda ka yi ƙoƙarin shiryar da shi ba zai shiryu ba shi sa yadda muka karanto annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan ɗaga hannunsa yana roƙon Allah sabati akan wannan addinin saboda wayo dabara ƙarfi ilimi dukiya ba za su iya tabbatar da kai akan addini ba sai dai Allah ya nufe ka da yin hakan kuma ya soka da hakan shi sa wanda Allah ya shirya babu wanda zai iya ɓadda shi wanda kuma Allah ya ɓatar ɗin babu wanda ya isa ya shiryar da shi ai za ka ga misali akan taso a gida ɗaya kaga wasu mutane musulmai ne wasu mutanen kuma ba musulmai ba ne wasu mutanen muminai ne wasu mutanen kafirai ne sannan ya rauna hun mislayin ra'ayi su waɗanda kafiran ne suna ganin musulman kamar irin su ne akan kafir amma ka duba in ka duba sai ka ga waɗannan ɗan wani abu ne kaɗan ta sanadiyyansa Allah ya shirye su waɗancan kuma bai nufe su da shiryan ba don haka sai ka ga an rayu an tashi akan kafirci sun fito akan kafirci Allah ya tsare kuma ya zanto sun mutu akan kafirci wa yudillu man yasha Allah yana badda wanda ya so wa yakhzi ya taɓar wanda ya so wa ya yi wa wanda ya so jarrabawa adlan da adalcinsa ana kai da allah ya baiwa lafiya ya baka dukiya ya baka sarauta ya baka 'ya'ya wannan falala ce ta allah gare ka sannan wanda allah ya hana dukiya ya jarrabe shi da cuta ya hana mashi wasu abubuwa wannan adalci ne irin na allah don wal iyadu billahi ba a ce da allah ya yi zalunci wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah shine mai hikima akwai daga cikin mu wasu mutane waɗanda Allah ya baiwa dukiya da ya hana su dukiyan da halin su bai daidaita ba wasu mu kuma Allah ya ba su da talauci da ya ba su abin nan dukiyar da kuma halin su bai daidaita ba wasu daga cikin mu ya ba su karatu da ya hana musu karatun da halin su bai daidaita ba wasu daga cikin mu kuma ya hana musu karatun don da ya ba su karatun kuma da halin su bai daidaita ba don haka duk wanda ka gani yadda ka gan shi akan yadda yake haka Allah ya nufe shi kuma ya san hikimar da ta sanya haka in hani ne Allah ya maka ka gode masa yadda ya bakkan ko da imani ne ka gode masa don masu hikima suna cewa an nafsu tajza'u an takuna faƙiratan wal faqru khairun min ghinan yutghiha wa ghinan nufusi huwal kafafu fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yughniha akwai wani mutum daga cikin mu'amala mashi wadata amma zai ta kokari ya ta ba mamaki kuma ya zanto wadatar nan ba alheri bane gare shi don haka to shi mutumin da Allah ya hana bai ba shi din ba ya mushi jarabawa da wasu abubuwa na cuta to wannan adalci ne irin na Allah domin yan aljanna suna shiga aljanna da falalar Allah ba wai da iya aikin su ba ba wani mutum daga cikin mu wanda wai tsagwaran aikinsa zai kai shi aljanna babu shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wani mutum wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna aka ce har da kai ya ce har ni ma sai dai falalar Allah subhanahu ta'ala. ashe kaga Allah yana baka da falala sannan kuma ya hana ka da adalcinsa wa kulluhum dukkaninmu gaba daya in Allah gaba daya Ya yatakallabuna fi mashi'atihi suna jujjuyawa ne cikin nufin Allah kai baka isa ka aiwatar da abin da Allah bai nufi ba sannan baka isa ka hana abin da Allah ya aiwatar ba Abinda ba a zana ba ba zai zanu ba shi ko wanda aka riga aka zanan bai gogo don haka in ka yadda da wannan shikenan ka huta zuciyarka ta huta domin kamar yadda malamai suke mana bayani cututtuka na mutane nau'i ne guda biyu akwai cuta ta zuciya akwai cuta ta jiki cuta ta zuciya ita kuma ta kasu gida guda uku akwai cuta irin ta shakku da munafinci sannan akwai cuta irin ta sha'awa sannan kuma akwai cuta irin ta wato rashin haƙuri malamai suna mana wannan bayani duka kuma ya zo a cikin alkur'ani cuta irin ta munafinci misali irin ta tantama allah ya ambaci wannan cikin alkur'ani yana cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun wato a cikin su akwai cuta irin ta murafinci Allah ya ambaci wannan cikin Qur'ani sannan akwai cuta irin ta sha'awa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad kaga cuta irin ta sha'awa sannan akwai cuta irin ta hasada wanda yake alkur'ani ya ambaci wannan wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala surin mutakabili wato Allah zai cire ainihin hasada da ke cikin zukatan 'yan aljanna kafin su shiga aljanna to sai malamai suke bayani kaga cuta irin ta munafinci da cuta irin ta sha'awa waɗannan suna da sauƙin waraka ga wanda jarrabawa ta same shi da irin wannan cuta irin ta munafinci shine ka gyara ayyukanka ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana an ce ga irin ayoyi irin ta munafiki in yayi zance yayi ƙarya in yayi alkawari ya saba in an bashi amana ya ci sai ka yi kokari ka janye halayyanka daga waɗannan kaga hali ya gyaru sannan hali irin ta sha'awa shaikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yana nuna mana hanya yana cewa bil yaqini tudfa'u shubuhat wa bis sabri tutraku shahawat wato da yaqini yadda da Allah da Ya yakan sa ana iya tunkuda dukkanin shubha wacce za ta iya bijiro maka sannan da hakuri kuma kana iya barin sha'awarka don sha'awa tana iya taso ma zan ranka na son kaza zuciyarka tana so ta aiwatar da kaza amma idan kai hakuri ka san wannan abu safan Allah ne sai ka bashi don haka bil yaqin tudfa'u shubuhat wa bis sabri tutraku shahawat da yaqini yadda ake tunkuda duk wata shubuha sannan kuma da hakuri daga inda Allah ya ajiye ka din nan ake iya fin karfi daga sha'awa sai malamai suka yi bayani cuta irin ta hasada ita ce take da wahalan warkewa domin za a ta fama misali shi wanda yake da hasada hasada nan nau'i biyu ne ko kuma guda uku akwai alghibta akwai alhasad sannan akwai alhaqd abinda ake cewa alghibta wannan hasada ce kyakkyawa wanda babu laifi mutum yana iya yi ita ce kaga misali mutum daga cikin mu Allah ya bashi ilimi yana karantar da mutane yana nuna musu addini wani daga cikin mu Allah ya ba shi dukiya yana ci da dukiyar nan saboda neman yadda Allah sai ka ce kai ina ma Allah ya bani ilimi irin na wane ko ko dukiyar wane in aiki mai kama da aikin wane ko in yi aikin da ya fi na wane wannan ya halatta amma alhasad ne ya zanto kana bakin ciki kana burin ni'imar da Allah ya yi wa wani daga cikin bayansa ta kwaranye ya zanto ya rasa wannan ni'ima amma akwai alhakar alhaqdi kuma shine ka dinga tsammani kana bakin ciki kana takaici wane menene yasa duk abin da ya dafa sai ya haskaka menene yasa wane duk abin da ya taɓa sai Allah ya bunkasa shi to malamai suna mana bayanin irin wannan cuta da ke cikin zuciya ita tana da wahalan waraka amma ba za a ce ba ta warkewa ba domin likulli da'in dawa'un dukkanin cuta tana da magani sai dai abubuwa guda biyu da tsufa da kuma mutuwa yau in mutum ya tsufa bai cewa bari in yi magani in koma saurayi yau in mutum misali mutuwa ta zo bai cewa bari in yi wasu dabarbaru in ja kwanaki na a'a wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi dukkanin bayin Allah suna jujjuyawa ne cikin nufin Allah baina fadlihi wa adlihi tsakankanin falalar Allah da kuma adalcinsa kai da aka ba da falala ne ba wai rawa kai wa Allah ba ba dan kai dan wani bane ba dan ka fi kowa ba a wurin Allah ya baka sannan kai da aka hana ba wai dan Allah yana jin ka ba ba wai dan baka da asali bane a'a ba wai don yana jin haushin ka bane a'a adalci ne irin nasa da kuma hikima wace shine kadai yake banta da sani yasa ya baka haka wa huwa muta'alin Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama anil abbad daga bari ayoyi da dama kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq da gaskiya Jibrilu ya sauko da shi to a kenan kun ga duk mutumin da zai ce akwai wasu abubuwa sannan a cikin can suke cewa wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wannan ita ce ayar da mu muka sani muka haddata amma suka ce a'a akwai wani abu da aka kankare wasa ya alamu ladina zalamu ala muhammadin ayyamul qalbin min qalbi kaga an tusa wani abu wannan nan ba cikin da yake ba sannan kuma babu wata hujja ba dalili Allah bai ba su wani dalili ba wanda za su iya kare kansu da shi bare mu yarda don haka kaga alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala alqur'anin nan saboda girman sa sa akwai surori a cikin alkur'ani akwai ayoyi a cikin alkur'ani akwai kalimomi a cikin alkur'ani akwai hurufai ittifaqan abinda malamai suka sani surorin alkur'ani guda ɗari ne da goma sha hudu wani mutum ba zai iya zuwa ya kawo wani abu ba daban kamar yanzu yadda yahudawa suke campaign a cikin intanet da turu furqan abinda suke cewa kenan ko kuma wani 21st century abinda suke cewa kenan wani mutum bai isa ya tauye ba ko kuma ya karo wani abu wanda bai cikin alƙur'ani a'a ittifaqan mu mun yadda tun daga manyan mu hayyara mun san cewa farkon alƙur'ani shine fatiha sa shine suratul nas sannan duk jimillar ayoyinsa ɗari ne da guda goma sha hudu surori jimillar sa ɗari ne da guda goma sha hudu jimillan ayoyinsa dubu shida da ɗari biyu da ashirin da biyar jimillan kalmominsa dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara jimillan hurufansa dubu ɗari uku da arba'in da ɗari bakwai da arba'in wannan shine abin da ke a ciki a cikin alkur'anin nan yana daga cikin falalola da allah ya ba alkur'ani akwai sura mafi tsawo wacce ita ce suratul baqara a cikinta akwai aya ita ma mafi tsawo a cikin suratul baqara ayatul dai يا أيها الذين ta إذا تداينتم بدين ila أجل musamman فاكتبوه ita wannan aya tana da kalmomi ɗari da 128 tana da hurufai arba'in. kenan ashe kenan kunga alkur'ani Allah ya bashi abinda bai baiwa wani littafi gabaninsa ba ba za a baiwa wani littafi bayan alkur'ani ba likullin minkum ja'alna likullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja don haka shari'ar mu Allah ya fifita ta a dukkanin shari'a alqur'ani magana ce ta Allah tunda mun ce Allah yana da magana irin tasa to sai muka samu zantuttuka na malamai guda tara shin alqur'ani magana halitta ce ko ko ba halitta ba ce wanda yake wannan magana an bubbugi malaman mu magabata a immatul mazahib akan wannan magana na cewa eh alqur'ani halitta ce duk wanda ya ce maka alkur'ani halitta ce wannan mubtadi ne dan bid'a ne sun kafa hujjar ayoyi suna cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halici dukkan komai a cikin shay'u din nan akwai alkur'ani sun manta cewa idan ka koma mantiki akwai alkullu akwai alkulliyya akwai aljuzu akwai aljuz'iyya akwai kullul kull akwai kullul juz ma'ana kullu na iya zuwa amma ba ta iya ɗaukan ma'anar kullu sai ta ɗauki wani bare misali Allah yana cewa to damiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskan nan da aka aike wa adawa da samudawa tana ragargaza ko duk abin da ta shi kawo da shi da izinin ubangijinta to damiru kulla shay'in bi amri rabbiha amma a ƙarshe sai ce me fa asbahu la yura illa masakinuhum amma yace kulla shay'in bi amri rabbiha to shin masakin din bai cikin kullu din na kullu anan ba kullul kulli bane kullul juz'i ne. muna fahimta sannan wa utiyat min kulli shay wala arshun azim magana ke. an ba ta dukkanin komai amma ai bai yiwuwa a ce duk sarautanta duk kafetanta ba ta rasa komai a gidanta ba ba mamaki zanto akwai abin da ba ta da shi amma abin da ayan take magana abin da sarakuna suke da bukatuwansa an ba ta irinsa wane ne kake gani misali mai kuɗi wanda yake ya kai mai kuɗi misali duk kuɗinsa ka gane yana iya yin abin da ya gada ba amma akwai abin da zai nema a gidansa ba zai samu ba sai dai gabaran abu in ya tashi ba zai gagare shi ba don haka wa ya min kulli shay dukkanin abin da sarakuna ke nema ita an bata amma kaga inda za ka duba cewa kullu dinnan ba duka bane ma'ananta ai da ta zo da ta ga mulki irin na Sulaiman fa kashafat an ha. saboda kaga abin da ya tama masa da shi ana fahimta don haka ashe da wannan za mu fahimci wannan istidlali hujjan nan da suka kafa ba hujja ba ce wadda za a ce alkur'ani halitta ce a'a an yi munakasha a gaban ma'amun ma'amun khalifa ne daga cikin khalifofin banu umayya da shi da wani mutum ana kiran shi abdulaziz al-makki shi wannan malami ahlus sunna ne wancan mutum ana kiran shi bashir ya zo ya ce alkur'ani halitta ne halitta ce saboda ai ya ce maganar allah halitta ce sai shi wannan malam abdulaziz makki tun da can lokacin banu umayya sai ce to ni ina da mukabala da kai idan ka ce alkur'ani maganar allah halitta ce to dole ne ya zanto ɗayan abu uku ko dai ya zamana Allah ya halitta maganar ne a cikin kansa shi Allah subhanahu ta'ala ko ko a'a ya zanto ya halitta maganar ne a jikin waninsa ko ko a'a ya zanto maganar ya halicce ta ne mai zaune da kanta dole ɗayan guda uku sai an samu guda ɗaya ka bani an same ni alƙiblanka sai shi bin ɗin sai yano sai mamu da ba. to kai tun da ya abin nan hankalinsa ya tashi gabansa ya faɗi hantarsa ta kaɗa ba zai iya tunkarin ka da wannan magana ba yi mana bayani menene kake nufi da wannan magana sai ya ce in kashe alkur'ani abin halitta ne to in dai ko dai ya zama da Allah ya halicci abin ya sa a kansa bai yiwuwa saboda Allah kadimun ne da dadde ne bai yiwuwa fararren abu ya game da Allah don ba iri na bane ba irin ka ba ni misali an haife ni daga cikin ciki na taso ba ni da haƙura sai dai a murgina ni a kwanta in yi kashi in yi fitsari na zanto gaba kaɗan ina iya rarrafe har ma in yi wani zazzaɓi in yi zawo da ake cewa zawo haƙori kaga wani abu ya fito wanda ba tare da shi aka haife ni ba Allah ba haka bane don haka bai yiwuwa ka ce ya halitta maganar ya sa a jikinsa don in ka ce haka wani abu ne fararre kake nema ka haɗa shi da Allah Allah ko ba fararre bane huwal awwal wal akhir wal zahiru اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك وأنت الظاهر لا شيء فوقك وأنت الباطن لا شيء دونك wannan hadisi ne ingantacce sai ya ce to kaga wannan magana ba ta ba abu na biyu idan ka ce a'a Allah ya halitta wa wani maganan ne to wannan ma ba zai yiwu ba saboda yanzu magana ta ba kai kake ba ni nake magana ta sannan ana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi kuma in har kunne ya ji abin da baki ya faɗa gangan jiki shi kuma ya tsira har ma kuma ana cewa kunne ya girma kaka muna fahimta to bai yiwuwa ka ce Allah ya halitta wa wani magana saboda in ka faɗi wannan ya zama da cewa abin da kafirai suke yi na shirka suke faɗa na alfasha Allah ne ya ba su wannan dama su yi misali kenan wato maganar Allah ce a bakin su take fitowa wannan da wannan magana ne ahlus sunna suka kafirta wani malami na ɗariƙa da ake cewa ibn arabi don yana cewa eh, duk wata magana kowace irin magana ce ta fito a bakin kowaye wannan maganar Allah ce Allah kuma ya ce qul inna Allah la ya'muru Allah baya umarni da alfasha ya za a faɗi mummunan magana a ce Allah ne ya umarni da ita ana fahimta to in ko kace a'a ai maganar Allah ya halicce ta ne ya ajiye ta mai zaune da kanta wannan ma bai yiwuwa don haka to kaga ba wancan ba ba wannan ba ba wannan ba don haka kenan abin da zai rage Allah subhanahu wa ta'ala yana da magana irin tasa shi ya san magana tasa yadda take mu kuma ahlus sunna abin da muke akai mun yadda da ma'anan alqur'ani da sa ya sakko ne ta hanyar jibrilu nazalahu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin mun yadda da wannan gaba daya duk mutumin kuma da yake da wani itikadi sabanin wannan akwai tuhuma a cikin imaninsa muna fahimta sai aka koma sai aka ce to shikenan an yadda misali alkur'ani duk gaba ɗaya magana Allah ne amma wasu suka ce muna da ja a wurin wasu yan bidi'a suka ce ma'anonin alkur'ani ne daga Allah banda lafazi kamar yadda mu'tazilawa suka ce wasu kuma suka ce a'a lafazin ne na Allah amma ma'anar daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wannan magana ra'ayi ne kawai suke faɗa suna ta kokari wai suna kafa hujja da ayan alqur'ani inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ai Allah ya ce mun sanya shi ya zanto alqur'an arabi wai ja'alna bi ma'ana khalaqnahu mun halitta shi alqur'ani ne larabci sun manta cewa ja'ala a larabci yana ɗaya daga cikin lafuza da ake cewa af'alu shuru kamar yadda ibn malik ke cewa in su bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida a'ani ra'a qala alimtu wajada zanna hasibtu wa za'amtu ma adda raha ja wa ja'ala lazga taqad yana ɗaya daga cikin af'alu shuru idan ja'ala tazo dama ita tana yin maf'ulun bihi guda ɗaya ne ko guda biyu a duk sanda kaga ja'ala ta zo kana neman maf'ul ko ta nemi maf'ulun bihi guda daya to wannan shine bi ma'ana khalaqa misali Allah yana cewa ah, waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum waja'alna fiha ah, fijajan subulan in ka duba wannan maf'ulun bihi guda daya ne ba waja'alna fil ardi rawasiya min من الماء كل شيء حي kunna maf'ulun bihi guda ɗaya ne don haka idan ja'ala ta zo ta buƙaci maf'ulun bihi guda ɗaya to ma'ananta khalaqa ne ta tashi daga ja'alan ta koma ma'anan khalaqa ana fahimta to amma inna ja'alnahu qur'anan arabiyya nan maf'ulai guda nawa ne ja'alnahu ga ha'un ga qur'an sannan man'ud ne al-qur'an wancan asifa na gaba na'at kaga hujjar da suke kafa da ita ta wargaje wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani maf'ul bi guda biyu alladhina ja'alul qur'ana idin maf'ulai guda biyu don haka ba wanda ya taba cewa inda ja'ala ta zo take da bukatun maf'ulai guda biyu ma'anar ta karaka ne sai dai su saboda suna son su kara ra'ayinsu suka ce to kenan, in kun faɗi wannan mun yadda ai dai har yanzu muna na akan cewa alqur'ani halitta ce ba magana bace da Allah an halicce shi ne kamar yadda aka halitta mutane mu ko muka ce a'a menene hujjan ku suka ce ai ga magana ta annabi Musa Allah yana cewa nudiya min shati'il wadi al-aymani fil buqati al-mubarakati min ash-shajara wai Allah ya halitta maganar ne a jikin bishiya don haka bishiyar ita ce ta yi maganar Allah to kaga wannan dalili ma duk ya fi sauran lalacewa alkur'ani ba za ka fahimce shi ba sai ka gane sibaki ka gano lihaqi sannan ka fahimci siyak ayar da ta zo a can da wacce take binta ita ce za su taimaka su tallafa ka gano abin da ayar da take magana take magana akai idan ka koma wannan aya nudiya min shatu ilwadi aymani fil buq'atil mubarakati min ash-shajara ayya musa mai yace inni ana allah rabbul alamin in ka ce bishiya ce take wannan bauta ba allah ba ana fahimta don haka wannan dalili ma ya fi kowanne muni kenan za mu kai mu je mu dawo mu tabbata a kan cewa da lafazin alkur'ani da ma'anarsa magana ce ta Allah wacce yake yin ta a san da ya so a inda yake so ga wanda yake so da kuma irin yadda yake so ya yi ta ma kana li basharin an yukallimahu Allah ولما musa موسى لميقاتنا وكلمه rabbuhu wannan ayan a lokacin da abu am ɗaya daga cikin malaman ƙira'a ya zo yana karanta wannan aya da ya zo wurin sai ga wani ba zile ya zo wa kallama Allah Musa taklima yana karanta wannan aya sai ya ce a ah, ya za ka ce wa kallama Allah Musa taklima ya ce ya kake so a karanta ya ce ai cewa ya kamata ka yi wa kallama Allah Musa taklima kaga an kace wa kallama Allah wane ne fa'il yau darasin namu akwai dan nawo kadan ayi hakuri <laughs> darasi ya tsaya saboda muna son mu danna waɗancan hujjoji da ake kokarin rikirkita al'amuran mutane da shi in ka ce wa innal qur'ana kalamullah lallai alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala minhu bada daga Allah alqur'anin ya bayyana wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun bada alƙur'anin daga Allah ya bayyana bila kaifiya babu ta yadda kai za ka iya bayanin ka ce ga yadda aka yi magana ta faru amma dai mun yadda babban dalili abin da ya sa muka yadda da haka dukkaninmu muna karatu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kai baka isa kai bayanin yadda aka yi bayyana ba amma mun yadda da wannan qaulan magana ce alqur'ani magana ce ta Allah mun yarda da wannan wa anzalahu ala rasulihi wahyan Allah ya saukarwa da annabinsa alaihi salatu wassalam alqur'ani ta hanyar wahayi saboda hanyar wahayi da dama akan iya wa annabi wahayi cikin baccinsa akan iya turo masa mala'ika ta hanyar mutum ya zama mutum da hayatul kalbi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an a lokacin da ya tafi ce a tadruna man sa'i wai ko kun san wane ne Allahu wa rasuluhu a'lamu sai ce fa innahu atakum yu'allimukum don haka yakan iya zuwa ta suran mutum sannan akan saukar da alqur'ani ta wahayi wanda ka shi alqur'ani ba wai mala'ika ya zo wa annabi ta suran mutum bane a'a ba a cikin bacci ba ne aka yi masa wahayinsa an saukan masa da alƙur'anin ne ga da ga yana gani kuru-kuru mala'ikun ke sauka liyalama an kaji ablago wa hata bima ladaihi mu'ahsa kulli shay'in don haka sukan sako ne gaba daya har ma wani hadisin sahihi yake nuna cewa saboda tsananin girman alqur'ani da girman waɗanda suke sauka da shi dama Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan in annabi yana kan dabba ne wane ita sai ta durkusa saboda girman wahayi in yana haye akan dabba ne sai ta durkusa ta zauna gam wahayi ya gama sauka sannan ta taka tafi ashe kenan kun ga an saukar da alkur'ani ne ta hanyar wahayi tanzilun min hakimin hamid tanzilul kitabi min ali azizil alim تنزيل الكتاب من wabil العزيز الحكيم وبالحق أنزلناه وبالحق Nazala. daga sama ya sauko alqur'ani ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan mu'minai sun gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam akan haka da gaskiya saboda kafirai ma sun shaidi annabi alaihi salatu wasalam sun ce baya ƙarya ba makareci bane har ma suka same suna as-sadiqul amin don haka mumini na gaske ya shaidi annabi akan cewa tun da bai yi karya ba tsakaninsa da mutane bai yiwuwa ya zanto ya kirkiri karya ya jingina ta tsakanin shi da Allah a'a mun yadda alqur'ani wahayi ne ya sako daga wurin Allah mu mumine mun gasgata annabi akan haka wa aiqanu sannan suka yadda su muminan annahu cewa shi alqur'ani kalamullahi ta'ala bil haqiqa magana ce ta Allah haƙiƙani ba majazi ba saboda mu'tazilawa suna cewa a'a maganar Allah majazi ce ba haƙiƙi ba ma'anan majazi abin da yake an sanya shi ba a wurinsa ba ko ko abin da yake faru ba amma bai da haƙiƙani to mu ba haka bane a wurin mu aqidar mu ta sunna mun yadda haƙiƙanin alqur'ani ya sakko ne mun yadda da wannan laysa bi makhluqin alqur'ani ba halitta su aka yi ba ka kalamil bari na mutane don maganganun mu mu an halitta ne innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala fuadi dalila maganganun suna cikin zuciya amma an sanya baki ne ya kasance dalilin abin da ke cikin zuciya har ma shine bahaushe ke cewa wai labarin zuciya a tambaye huska in mutum na cikin raha daga fuskansa kana iya gani in yana tattare da damuwa fuskansa na iya maka revealing abin da zuciyarsa ta kunza ana fahimta to maganganun mu mu an halicce su ne wallahu khalaqakum wa ma amma maganganun Allah ba haka bane maganar Allah ba halitta bace wahayi ne faman sami'ahu duk mutumin da ya ji alqur'ani fa za'ama ya riya yayi iqrari annahu kalamul bashar cewa maganan nan ta alkur'ani magana ce ta mutum faƙari kafara haƙiƙa ya kafirta ka ji abin da mala ya tabbatar kuma haka yake don mutumin da ya ji alkur'ani ya yi ikirarin alkur'ani magana ce ta mutum ba ta allah ba wannan kafiri ne kai ma in kai shakku cikin kafircinsa ka bisa muna fahimta wa zan zammahu ya zargi irin wannan mai tunani wa'abahu ya aibanta shi wa awadahu bi saqara yayi mashi tanajin saqara akwai mashi tsakanin wa'ada da wa'ada a larabci in kace wa'ada yayi alkawari na alkhairi amma in kace wa'ada, ko da ba a ce sharrin ba to sharri ne an fahimta kamar misali ne wa man yashu an zikirin rahmani in kace ashautu fihi ko kuma a shautu ilaihi na yi kwaɗayi ko na karkata zuwa ga wannan abu amma ka ce a shautu anhu na ba da baya daga wannan abu haka kalma adala in ka ce adaltu fil hukmi na yi adalci a cikin hukunci amma ka ce adaltu anhu na karkace daga hukuncin Shi ne Allah ke ce kafirai sun mallabi na kafaro bi rabbihim bi ma'ana an rabbihim ya suna karkacewa daga barin bautan Allah rahibtu fihi na yi kwaɗayin abin in kace rahibtu anhu ba na kwaɗayin sa wa man yarghabu an millati ibrahima illa wane ne zai kyamaci ta annabi ibrahim sai wanda ya wofintar da kansa muna fahimta a don haka wa'adahu bi sakara Allah ya yi wa duk irin wannan mai tunani tanajin wutan sakara ita sakara kun san wutan Allah gida-gida ne guda bakwai la sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un a karkashe ke kowace wuta da irin aikinta ita aikin sakara la tubqi wa la tadha ba ta barin koda dudduga ba ta bari lawahatun takan mai da jiki ya koma baki kirin bayan ya koma bakin gaba daya sannan kuma ta nike shi gaba daya sai a saka cewa kun fa yakun kasance yadda zaka abin nan ka kasance to ita kuma akwai wata wuta laza kalla innaha lawa nazza'atan ita kuma aikin ta kawai kwaya fata take yi aikin ta kenan in an tsoma ka sai fatan ka gaba ɗaya salu bai sa ce kun faya kun kowace wuta da irin aikin ta to mutumin da ya ji alqur'ani ya musa ya ce alqur'ani magana ce ta mutane Allah ya tuhumce shi ya wofintar da shi ya aibantar da shi ya mashi tanajin wutan sakara haisu qala ta'ala ta yadda ce sa'uslihi saqar da sannu zan shigar da shi wuta wannan aya ta sauka ne akan walid ibn al-mughira walid ibn al-mughira ayoyi da dama sun sauka a kansa a cikin alqur'ani wanda yake shi kuma baban saifullahi al maslun ne radiyallahu ta'ala anhu khalid ibn al-walid sannan ibn al-mughira shi kafiri ne amma ɗansa yana ɗaya daga cikin zakakuran jariman sahabbai Allah ya bashi 'ya'ya maza guda goma uku daga cikinsu musulmai a ciki akwai khalid amma bakon kamar da tarihi ya nuna kafirai ne don haka yana tunƙaho da waɗannan 'ya'ya mazan yana jiji da kansa a cikin ƙwarai shine aya ta sauka a kansa ya ayyuhal mudassir bayan an riga an yabi annabi an bashi hakuri ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma yawma'idhin yawmun asirun 'ala al-kafirin ghayru yasir to daga nan zarni wa man khalaqtu wahida banni da wanda na halitta ina mai kadai babu wanda ya agaje ni wurin halitta ko ko a'a banni da wanda na halitta lokacin shi yana mai shi kaɗai a cikin mahaifa ba shi tare da kowa a wannan lokaci zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda an sanya mashi dukiya a shimfide wa na shuhuda ƴaƴan nan nasa sune abc duk inda yake halatta suna tsaye a kansa eddicam duk inda yake suna tsaye a kansa to bayan an yi magana an yi magana an yi magana da ya ji alkur'ani a farkon fari ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu alkur'ani sai ya dumauce saboda gadin alkur'ani ya zo yana yaban alkur'ani ya ce kai wallahi inni sami'tu min muhammadin kalaman ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jin wa inna lahu la halawa wa inna lahu la talawa wa inna alahu la musmir wa inna asfalahu la muqdik kai karshen magana wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi kai ni fa naji wata magana fa maganar nan ta firgita ni ta dumauta ni naji waƙoƙi daga bakin mawaƙa ba waƙa bace kai har ma irin maganganu na aljanu mu muna da tunani akan ba maganan aljani bane maganganun mutane kuwa ba wani irin sulkulu da za a kawo mana kai bari in takaice muku magana ƙarshen magana maganan nan ita ce za ta yi rinjaye ba za a yi galaba akan ta ba sai abu jahal da ya ji wannan magana sai ce kai wannan mutum fa sihirin wancan dan yaro ya kama shi a don haka ko da mai ko dan mai duk yadda za mu yi mu jawo hankalinsa cikin dattawan ƙureshawa sai mun yi sai ya je masa wata rana ransa a ɓace hankalinsa a tashe fuskarsa a yamutse idanuwansa sun kaɗa kaman gauta sai ya ce a ah, ya kai dan hisham dan sunan shi amr hisham shi abu jahal asalin sunansa kenan amr hisham menene ke tafi da kai wa ya taɓa ka ni ko ina iya sallama iyayena na saboda in fashi rayuwar ka yace a aini abin da ya taba ni kai ma ya taba ka saboda yanzu abin da ke faruwa a cikin garin makka makka ta karadu da zantuttuka cewa kai din nan yanzu talauci ya kama ka duk dukiyarka ta salwanta ƴaƴanka ma sun tozarta har ma yanzu kana da wai tunanin zaka je wurin muhammad da shi da sahibin shi abubakar ka nemi agajin su su taimake ka ka san me shi bai so a ce ya gaza don haka sai aka so sa mashi inda yake kaikayi ma'ana aka bugi juji domin aji aka bugi juji domin aji inda gwazar ma ke motsawa sai ya tashi kamar mahaukacin kare ya ce yanzu waya ya ce to a duk garin makka ko ai kai ne ma yanzu ni na ma mamaki da baka ji wannan maganan ba ai kai ne kaɗai baka ji amma duk garin makka da manya da yara da tsofaffi da mata kowa na kan wannan magana amma ni a matsayina na aminin ka wanda muka tashi muka yi wasa tare ba zan ga an zalunce ka ko a cuce ka ko a shiga mutuncin ka ni in bari ba yadda yake kai ma ba za ka bari an tozarta ni kai ma ka bari ba ya kamata ka kwaci kanka ka riski kanka ka san abin da za ka yi sai ce ba matsala tara mani mutane aka tara mutane da aka tara kowa ya haɗu ce kai mutanen ƙurashawa wai kuna ikirarin wannan yaro mahaukaci ne kun taba ganin sa yana tsince tsince suka ce a'a wallahi ba mu taba gani ba kuna faɗin cewa boka ne kun taba ganin shi yana zanen ƙasa suka ce a'a to kun ce mai sihiri ne kun taba ganin shi yana tsubbanci suka ce a'a kun ce mahaukaci ne kun taba ganin shi yana buge-buge suka ce a'a to kai menene shi sai ce a'a to ai yadda al'amarin yake zancen nan ba na shi bane in haza illa sihirun yu'sar wannan wani sihiri ne wanda aka samo aka gadan masa da shi don haka shi kuma yake kokarin karantar da mutane shi to da ya faɗi wannan magana sai Allah ya maida mashi da mutane sa uslihi sakar ni kuma zan shigar da shi wutan sakara ashe kenan kun ga abin da muke so mu yi nuni a wannan magana don mutumin da ya ji alkur'ani ya yi ikirarin alkur'ani maganar wani ne ba ta Allah har ma ya tsokaci ko ya tantama to Allah ya yi mishi alkawarin sakar Allah ya tsari mala yake cewa falan ma au'adahu au'ada bi sakara liman qala in hadha illa qawl Allah ya yi alkawarin wutan sakara ga mutumin da ya ce wannan magana ce ta mutum alimna za mu sani kai tsaye wa aikanna za mu sakankance mu yadda annahu cewa shi alƙur'anin magana ce ta mahaliccin mutane ba ta mutanen ba saboda ka taɓa jin an ce ni da kai maganganunmu Allah ya yi wa wanda ya faɗi irinsu tanadin wuta ashe kuwa tun da Allah ya tanadan ma wanda ya ce wannan magana ta mutane ne ba tashi ba ya nuna magana tashi ce kenan ai shi sa an kaji magana aka zo aka kawo magana farkon abin da kake cewa mai waye faɗi wannan magana maganan wace ce ba haka bane in an ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu sai ka ce kai wannan baitin kuma gaskiya na ji dadin sa wane ne ya faɗi wannan magana ai kwanaki anan da nace misali ah, fa ma shi kana wa illam asha wa ma shi to illam tasha lam yakun sai wani ya ce malam wannan maganan wace ce an fahimta ashe kenan idan ka ji maganar da ba taka ba ai kana bincike ne maganar wane ne don haka da Allah ya ji wannan ya ce maganar da ya saukar ba tashi bace don haka sai mashi tana jin wuta ashe kenan abin da zamu fahimta maganar ta Allah ce kenan subhanahu wataala wala yushbihu qawlal bashar maganar alqur'ani ba ta kama da maganganun mutane ba ta taɓa yin kama da magana irin ta mutane ba wannan kuma da nan za mu dasa aya insha Allahu na eh, to wa man wasafa Allah duk mutumin da ya siffanta Allah bi ma'nan min ma'anil bashar da wata ma'ana daga cikin ma'anoni irin ta mutane ka ɗauki sifa irin ta Allah ka jingina wa mutane misali kamar amfanarwa cutarwa ɗaukakawa ƙasƙantarwa shigarwa aljanna hana wuta ka ce a'a akwai wani mutum wanda ke iya yin al'amari na Allah ka jingina rayarwa kashewa duk mutumin da ya irin wannan aiki faƙari fara. ya kafirce kaga ashe in ka duba yau kamu da gyara wani zai tuntsara ya ce maka sheikh ya ambaci wani shehi can wani ya samu ya ce a eh, ni shehi na ne ya bani wani ya zo ya ɗauki hoto ya rataya da nufin wai hoton nan shi zai ba shi lafiya wani ya ɗauki hoton ya sa a shago ya ce ai in ba hoton nan don ran da hoton ya faɗi saboda ya taɓa faɗi na gaban samu kasuwa ba amma duk sanda hoton yake wallahi mutane har nakan gaji mara cinikayya ana fahimta wane ne ke baka wake hana ka wake saukar da cuta wake ba da lafiya wake rayarwa wake kashewa in ko kace akwai wanda yake da irin wannan sifofi ba shi din ba to ka ya Allah da wani menene ake cewa shirka kuwa hada Allah da wani to abin da kai kenan shi ko wanda ya da Allah da wani addini yake akai ko me wanda yake za mu yi magana a gaba annabi alaihi salatu wassalam bayan an ambato masa annabawa gaba daya sai aka ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna da shirka suka yi da duk irin aikin da suka yi gaba ɗaya ya tarwatse wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalu in ka kuskura kai shirka duk aikin ka gaba ɗaya ya watse ana fahimta don haka idan ka siffanta sifa ta Allah da sifa ta mutum ka ɗauki wani abu na Allah ka bai wa mutum ka shiga wani babi to sai suna ce mana a ah, to ai kuma da kuke da awon sunna kuna cewa wai ku yan sunna da jama'a ai kuna cewa Allah yana sakkowa kowane dare to ai ba mu ne muka faɗa ba hadisi ne muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya Allah mahalicinmu yana sakkowa a cikin kowane dare zuwa wannan sama ta duniya a to alqur'ani maganan wane ne sai ce alqur'ani maganan Allah ce to yi laifi Allah annabi ya ba mu labarin Allah yana sakkowa zuwa sama sai nace Allah yana sakkowa zuwa sama amma shi yadda yake sauka da lokacin da yake sauka shi ya bar wa kansa sani amma ni tunda annabi na ya ba da labari na yadda yana sakkowa din menene laifi na na faɗi abin da annabi ya faɗa shin akwai siffar da Allah a nan da sif da sifa irin ta mutum to kun ga irin waɗannan abubuwa matsalan mu guda ɗaya ne inda malam zai mana bayani a can ilimi guda biyu ne akwai maujudun akwai mafqut akwai ilimi bayyananne samamme akwai ilimi koyayye wanda ba a san shi ba to duk mutumin da ya bar ilimi bayyananne ya koma ya nemi koyayye wannan ya kafurta ba fahimta ba Bayanan na ilimi ita ce shari'a an kawo maka shari'a akwai ilimi na gaibi wanda har annabi ma bai sansa ba inda ayat take cewa ka ce ni ba na iya wa da kaina amfani ko ko cuta ba na iya waface abin da Allah ya so amma ka ce da ni na san gaibi da cuta bata same ni ba abinda ayan take bayani kenan sai ce to wannan dalili ne babba akan annabi ya san gaibi shin cuta ta taba samun annabi aka ce a ya ce to ai kaga dalili ne akan ya san gaibi ni ko sai na ce kai kamar in buɗe rediyo in ce malam amma babu sarari a yakin uhudu da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da tarihi ya nuna mana ya sami mutane guda hamsin ya tabbatar da su akan dutse ana ce da su ahlul rumat ma'abuta jiba ya ce makanakum la tabrahu makanakum sawa'an intasarna am kusirauna ta guyawunsa tarihi ya nuna mana cewa har sai da aka ɗauke shi akan kafadu a lokacin da yake cewa kaifa yuflihu qauman yaya za a yi wasu mutane su samu tsira waɗanda suka yi wa annabi su irin wannan aiki wannan alheri ne ko cuta ta samu annabi wato inda alheri ne ya ce don me mutanen nan al'abin nan ya ce yaya za a yi waɗannan mutane samu tsira ana fahimta to kun ga ashe kenan alkur'ani ba kowa ke zuwa ya haushi ba don in ka haushi sai ka hau gada a gici ana fahimta yi. bari mu yi kokari mu isa aya faman absara a ataba don mutumin da ya ga wannan da idanu irin na basira to zai hankalta zai gane ya san yadda abun yake wa an misli qaulil kuffarin zajab daga irin maganganu na kafirai zai tsawatar da kansa ya nisanta kansa wa alima ya sani shi irin wannan mutum annahu cewa shi bi sifatihi shi alqur'ani da sifofinsa laisa kalbashar ba koko a'a annahu shi Allah bi sifatihi da sifofinsa laisa kalbashar ba kaman irin mutum bane an fahimta ai to ina ga mun zo aya za kuma mu dasa aya a nan saboda kan gaba ne kuma lokacin mu yayi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to assalamu alaikum filin tambayoyi ne insha Allah yana da abin da aka na'am maganan karatu ban ji ba ba ibnu arabi e ka san guda biyu ne akwai babban akwai wannan na mutanen na mutanen ku shi wancan ibnu arabi babban almaliki ba shi ne ake magana ba eh, amma shi wannan shi ne wanda yake malaman sunna bilittifaq sun kafirta shi wanda ya faɗi wasu maganganu daga ciki yana cewa wa malkalbu wal khinziru illa ilahuna wai da kare da alade ba wani abu bane face mu ne shi allan shi sannan yana cewa wa kullu kalamin fil kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu wai daidai ne gare mu duk maganar da kaji akan doron duniya to maganar Allah ce Kowa kace kaji ko a'a magana ce haka zube to in dai ka ji ta daga nan to magana ce ta Allah to in ka ce ibnu arabi to shi ake magana kuma a musulunci ba wani abun da ake cewa batuni. wai su a haƙiƙa da batuni yadda suke cewa babu shi musulunci haƙiƙani ne saboda a hankalce idan ka ce akwai wani abu na batuni wanda musuluncin ya zo ne ya tsamar da mutane daga kafirci zuwa imani to menene amfanin boye wani abu kuma menene amfanin boye shi in dai haka ne na ai sai abin mutane akan abin da suke akai sannan kuma Allah ya turo annaba don su dakushe duk wata hujjan wani mai hujja rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul don haka manzannin nan su zo sun yi bayani sun yi kaza to ina ne aka ce an samu wani ilimi na batini batinin nan abin da kake tuhuma kaman kana cewa ne fa annabi ya tauye wani abu Allah kuma ce ma kana lil nabiyyin wa man yaghlu liyati bima ghalla yawm al qiyamah bai yuwa ga wani annabi ya boye wani abu bai yuwa sannan ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fama ballaghta ba wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya ɗauki alkawarin zai isa da mutane ka fahimta na'am mun ambato su a cikin abin nan alkur'ani kuma suna na a cikin kasusuwa amma insha Allahu idan mun zo magana kan Allah yana sama don aƙida mu kenan ta sunna Allah bai ko ina domin wannan wani irin tunani ne na yahudawa suka sarkafo suka shigar da shi don idan ka bibiyi tarihin tasowan ko yahudawa ne suka shigo suka yi penetrating suka daddasa wasu abubuwa saboda a tunanin kirista a yau an gece annabi isa ko amma kura na cewa ma kataluhu wa ma walakin shubbiha haka ya faɗa to amma su saboda suna da tunanin cewa an gicciye shi amma ya taso don haka kirista yana tare da tunanin cewa inda yake a inda yake annabi isa yana tare da shi da zatinsa da ruhinsa to sai aka ɗauko wannan tunani sai aka dasa wa 'yan ɗariku sakamakon wannan sai suna kare wannan tunani cewa allah na ko ina. to in an ce allah na ko ina, ba shi ba ne ake son a tabbatar a'a sai a koma a ce to yanzu tun da allah yana ko ina. menene zai hana ya bai wa annabinsa kyauta irin tasa don haka yanzu shi ma annabin ko ina yana nan har ma aka samu suna cewa wai kana iya ganin annabi wai kamar da kake kallo na akwai masu wannan tunani bayan an ce yi tun wayan innahum to sai aka ce a wai kana ganin sa kamar da kake kallo na wai za ga annabi har ma ni akwai mutumin da na sani ya rasu wai yakan ce wai ya ga Allah bayan abu hanifa ya ce duk mutumin da ya ce ya ga allah wannan kafiri ne haka abu hanifa ya faɗa ka gane to idan muka zo tabbatar da cewa allah yana sama subhanahu wa ta'ala insha Allahu za mu ambato ayoyi da dama waɗanda suke nuni akan saukan alkur'ani daga Allah subhanahu ta'ala ta hanyar Jibrilu zuwa annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam ani ya sha bamban da duk abin da kake tsammani kafiri wata rana suna tafiya da asmu'i a cikin mota shikenan wannan babban malamin namu sai yana karatu alqur'ani yana cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim yaji shi malam asma'i yace da barawo namiji guda tsaye hannayensu ba kenan wannan daidai da daidai daga Allah suna ta'ala sai ya kare shi ayan sai ce wallahu gafuru rahim tare da shi akwai wani ba yahudi shi ba musulmi ne sai ce yaya kace sai sake karanta ayan wasu sariko sa barauniya a yanke hannunta babu wanda zai tabbatar da wannan hukunci in ba wanda ya buwaye ba ba kwaya na na alaikum kusa. itta ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min auli abin nan ga tambayoyi kuma fili gaskiya ya kai don haka za mu yi haƙuri sai a darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik